الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنزيز ومجلس ثم نبي إن شاء الله ما ابن تيمية أنا من بتوء كان شيوا شك أمرني دا أبي ميكو دا حانا أبن دي زمباشي دا خصية تيدك تين خصائص الأمة المحمدية al'umman manzo sama ita kaɗai ce Allah ya ba ta wannan dama ta zama tana umarni da abu mai kyau kuma tana hani game da abin da ya zama bashi da kyau kuma ta cika yace ba a samu wata al'umma da ke da wannan fallar ba ko yace yana buga mana misali da banu Isra'il ya ka mana ayoyin suratul ma'ida sannan kuma yanzu sai ya ce mai alam tara malai min bani isra'ila min ba'di Musa iz qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah قال هل عسيتم إن كتب, كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا dama ya faɗa mana cewa su banu Isra'il gabaki ɗaya yakin su ya ƙare ne akan ne daf'ul aduwi an diyarihim sai idan abokanan gaba sun afka musu sun musu mamaya suke ne suke yaki amma ba su jihadu da'awa ba su tashi su tafi wata ƙasa domin su gayyato mutanen ƙasar su shiga musulunci ba su yi. to gashi nan Allah yana ba mu labari ya ce alam ya ma'aikin Allah ba ka gani ba ilal mala'i zuwa ga jama'a min bani Isra'il daga cin banu Isra'il iz qalu li nabiyyin lahu a lokacin da suka ce ma annabinsu a tarihi ana faɗi ana cewa shine shamwi shamwil wanda suke ce ma samuel shine shamwil da larabci shamwil to shine annabin da izqalu malaman tafsiri haka suke cewa da malaman tarihi sunansa shamwil izqalu li nabiyyin lahum lokacin da suka ce ma wani annabinsu al'allama tubna ashur ya ce Allah ta'ala bai faɗa mana sunan ba amma dai malaman tarihi haka suke faɗa su ce ne ka gani to shine nabi shi yasa ma sai aka sa shi a matsayin ne aka sa shi a matsayin munakkari aka ce izqalu linabiyyin izqalu linabiyyin lahum wani annabinsu min ba'di Musa annabin ya zo bayan annabi Musa ne bayan annabi Musa alaihi salam ya zo shi Shamuila kamar yadda ake faɗa ko shi annabin tunda Qur'ani bai faɗa mana ba <laughs> alƙur'ani yana faɗa mana ababe masu mahimmanci alƙur'ani yin irin na mata ka san mace ce za ka zo ka bata labari mai mahimmanci sai ta ɗauko wani abu banza ƙwara ɗaya kawai sai ta yi maka tambaya duk da baki ta rusa labarin kai ga ka so kake ta ɗau tausayi a cikin labarin amma ba za ta kalli tausayi ba kawai sai ta kalli wani abu banza sai maka ya sunan ƙanwar ka ba ta labarin cewa wasu an kama wani mutumi aka yayi aka kaza aka daddatsa shi kaza kaza kawai in ka gama ba ta labarin yankun ta kalli labarin da kake ba ta lubbinsa sai ta kalli ƙashiru kawai sai ta kalli ɓawo ɓawo za ta kalla ba asalin dallakin cikin ba sai ta ce a ah, ya sunan ba kanwashi ta gane shi wai ya sunan kanwashi shi ke nan ta ta labarin tun bai sanin sunan kanwashi a ciki <laughs> to haka kwakwalansu suke to shi ne suka ce ma annabinsu min ba da musa ya zo bayan annabin musa suka ce ma annabinsu iba aslana malikan ka tayar mana da wani sarki kaga wannan lokacin an shiga ne sun shiga abin da suke ce mishi tabaqatul muluk domin bayan annabi Musa banu Isra'il tarihin suna da tsawo kusan suna cewa tsakanin annabi isa da annabi musa akwai shekara dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu tsakanin annabi musa da annabi isa to wannan dubu ɗaya da ɗari ukun da ɗoriya to an samu zamanin zamaninnika kala-kala annabawan da aka suka biyo bayan annabi musa mu ba ana ce musu alƙuza alƙuzatu shi ne suke ci mushi asrul ƙuzati zamanin to shi shamuil a cikinsu ya shigo to ana nan kuma bayan sun kare sai aka samu asrul muluk kaga shine wannan suka nemi cewa a samun musu da sarki nuqatil fi sabilillah in aka taya mana da wannan sarkin zamin yaki domin daukar kalmar Allah hanya Allah qala hal asaitum sai annabun nan nasu yace musu shin kuna ganin yayi in ku ci ba alaikumul ƙitalu ina jin tsoron fa a wajabta muku yaƙi. Allah katilu ku kasai kaga ana zaman lafiya ka zo ka ci alakawo yaki qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah to me yasa ba za mu yaki ba akan hanyar Allah wa kad ukhridna min diyarina kaji dalilin alhali an fitar da mu daga gidajenmu wa abna'ina kuma an raba mu da 'ya'yanmu me karshen labarin فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين أنا وجبت مسيا إذا سيسك غوغا دغودو سك غودو سك با النبي الناس ده سك با سركين الناس ده أما مدينس سراغو إلا قليلا منهم سيئن سراغو سرارو تدا ما dama Allah san azzalimai باكيني to shi yasa kada ka ce Allah ya kawo yaki kada ka ce a kawo yaki ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون kai fatan yaki wasallallahu al'afiya kullun an fi son an fi son a zauna a kubuta ka yaƙi. shi yaki alharbu la tukhadu illa kurhan ba a yin yaƙi sai ya zama dole Allah kyauta fa'allalul qitala bi annahum ukhriju min diyarihim wa abna'ihim sai suka faɗi dalilin da yasa za su yaki shine an kore su daga gidajensu kuma an kore su daga araba su da yayansu kaga ba kawai dan addinin Allah ya ɗaukaka ba ke wa ma'a amma kuma duk da cika bakin da suka yi fa kanu kili sai suka kiyin yakin shine suka yi nukuli ba ai daga nan aka samu nukuli a kotu kai ka cancanta ka rantse sai ka kiyi nukuli kenan an nukul in mutum ya nukuli ya za a yi mai rantsuwa ya ƙi rantsuwa to ya za a yi wasu suka ce alkali yanke hukunci daga nan kawai ai ta bayyana bai da gaskiya ke tunda wal yaminu ala man ankara wa kad ankara wa kala ya ƙi rantsuwa wasu kuma suka ce to raddul yamin ila al mudda'i sai a mai da rantsuwa zuwa gawa zuwa ga shi ne ƙara ga hujja ya kawo shaida sannan kuma ya ƙara ƙarfi ya ce wallahi tallahi ya rantsi shi ke nan kaga daga nan sai alƙali ya naɗe almunkiru da gaske sosai ko to fakanu na kinina amma umiru bihi sai suka doge suka ƙi abin da aka umarce su da shi min zalika na wannan yakin da suka nema da kansu lam tahilla lahumul ghana'ib Shi yasa ganima bata شيء a gare su ba. bata halasta ba walam ya kunu bi bi mulkil bi milkil yamin sannan kuma ba a halasta musu su zama ne suna takin mata ta hanyar ta hanyar ba su zama sun kama su a matsayin bayi babu a cikin addininsu, ba bayi a cikin addininsu, babu to mu ko kaga akwai ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا بنو إسرائيل ما ليتي كما سننن أبني ممنن دا سكا في يوا جرما سكا في يوا كافم سوني بنو إسرائيل كو سوني كما جاء في الحديث المتفق على صحته في الصحيحين عن ابن عباس كما يدزو أتشن حديث دا أكي اتفاقي أتشكنسا الإمام البخاري دا مسلم سويتوش أتشن صحيحاني دا قوا دا ابن عباس daga Ibnu abbas shi ya riwaya hadisi almajirinsa sa'id ibn jubair shi riwaya a wajensa ko? kala ya ce kharaja alainan nabi sama yauman wata rana manzo Allah sama ya fito wajenmu fa kala ce ce uribat alayya al'ummu an bujiro mini da al'ummatai ko dai a mafarki ko kuma lokacin da aka yi isra'i da mai'raji da shi fa ja'ala yamurru an-nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu sai in ga annabi ya zo ya wuce a tare da shi akwai mutum ɗaya kawai Allahu akbar duk wa'azin da ya gama yi da fasahar da Allah ke ba annabawa mutum ɗaya ya amsa kiransa kai ko ɗalibanka guda nawa ne kuma duk sun yadda da kai kaga sai ka gode ma Allah annabin Allah wanda Allah ya taso da shi ya aiko shi zai zo mutum ɗaya ya bi shi mutum ɗaya tak duk wa'azin da ya mutum ɗaya ya yadda da shi sauran duk sun ce ƙarya yake wan nabiyyu wa ma'ahu rajulan akwai annabin da shi ko mutum bi kacal suka amsa kiransa wan biyu ma'ahu rahatu sai kuma annabin da shi kuma akwai mutanen da sun kai goma su sun amsa kiransa kaga shi ya samu jama'a wan biyu laisa ma'ahu ahad akwai annabin da zai zo tsawon zaman da ya ba wanda ya amsa kiransa har matarsa matashi 'ya'yan shi domin Allah ce waje Allah lahum azwajan wa zurriya Allah sanya suna da mata suna da zurriya kaga ƴaƴansu ba su amsa ba matansu ba su amsa ba to kaga ashe kai kamata yi ka tausaya ma mutane kenan kuma ka gode ma Allah ba rawa bace kai ma Allah subhanahu wataala yasa ka zama kana da waɗanda suke yadda da maganarka ka faɗa kuma su ji kuma amana ce a kanka kenan ka faɗa musu gaskiya ka ɗora su akan abin da yake daidai kakka bar su ka faɗa musu ƙarya kakka yaudare su kakka ci amanarsu duk abin da yake na gaskiya ka faɗa musu ka nuna musu abin da shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yadda da kai annabi zai zo ya wuce ba wanda ya amsa kiransa to ka gani ko wa ra'aytu sawadan kaseeran sadda al-ufuqa kawai sai na hango wata jama'a ne yawan gaske yawan su ya rufe sasannin duniya ya rufe sasanni kawai saboda ka san aka yawa sai ka ga in abi yawa teku da ta yawa ai ba ka ganin sama sai ka ga sun haɗe da sama ko wani ya rantsa ya ce ai da teku da sama abu ɗaya ne aka ce a ya ce ka je Legas ka gani a Legas na gani ta haka za ka ga sun haɗe saboda ruwa ya kai ruwa sai ka hango kawai ba za ka ga ƙarshen tekun ba kuma da ta, ana zuwa gaba <laughs> to saddal ufuka farajautu an ya kuna ummati sai ne fatan a ce wannan al'umma ta ce faƙila haza musa wa ƙaunu sai aka ce muna yin annabi musa ne da jama'arsa ga shi annabi musa jama'arsa na da yawa banu isra'il suna da yawa har manzo sama yi fatan a ce shi ne da jama'arsa mu kenan insha Allah sun maƙila li unzur sai aka ce mun to duba can fara'aitu sawadan kafiran saddal ufuka sai na hango wasu jama'a tare su ma sun rufe sasanni na sararin samaniya saboda yawansu faƙila unzur haka za wa haka za sai aka ce kalli can da can fara'aitu sawadan kafiran saddal ufuka na sake ganin wasu jama'a sun rufe sararin samaniya saboda yawansu faƙila sai aka ce ha'ula ya ummatu to ga al'ummun ka can ashiya al'umman manzon sama tana da yawa yanzu yanzu yanzu yanzu ma yanzu kawai 'yan najeriya mu nawa ne ai rage ma ake yi an ce wai ana cewa mu miliyan 200 da wani abu ne tun yaushe mun kai 100 wajen biyar ma ai 'yan najeriya mun kai miliyan 500 ba lissafin gaske ake yi ba ina tabbatar muku da haka ko ba mu kai ba mun kusa kuma sannan miliyan 500 mu nawa ne musulmai masu cewa ashhadu Allah la ilaha illallah mu muka fi yawa Najeriya kawai fa nake muku magana kuma Allah kashe mu a musulunci kuma ana na ana haihuwa yau wani an hai mishi haihuwa gobe ma za a ma wani an jima za a jibin ma za a yi kuma duk musulmai ne insha Allah ka gani shi yasa duk wanda zai mana zai rena mu akan yawa bai da hankali ai alkasratu quwwa tuntuna haka balarabe yake cewa ai yawa karfi ne yawa karfi ne amma bai kamata kuma mutane su wasa da yawan ba su bashi ya tafi a banza ana son a ci gajiyar yawa Allah ba mu cin ikon cin gajiya faƙila sai aka ce ha'ula'i ummatu kawo ma'a ha'ula'i saba'una alfan a cikin waɗannan akwai mutum dubu saba'in ya duk hudunar jannata bai raira hisab za su shiga aljanna ba tare da an musu bincike ba da sun zo kawai za a ce su wuce ba bincike su dubu saba'in fatafarraƙan nasa walam yubayyin lahu eh. ko fata farakan nasu a wata riwaya fana haɗa rasulullahi sama wa dakhala baitahu manzon sama ya tashi ya shiga gida ya basu su tattauna a nan kuma fata farakan nasu sai mutane suka rarrabu ولم يبين لهم أن نفسهم بمس بياني با فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سيسا حبيسك faulid أما نحن فولدنا في الشرك شمو aka haife هيفيمو walakin na amanna billahi wa rasuli sai dai yanzu mun yi imani da Allah madaukakin sarki da manzansa walakin haula'i una amma muna jin dubu saba'in din nan mu ne waɗanda ba su taba shirka ba su ne wanda za shiga aljanna babu hisabi babu iqabi za a ba bincike kowa dai ya faɗi nasa a wata riwayar kowa ya faɗi abin da yake ganin shi ne eh, kaga sahabbai suna ganin akwai falala ta mutumin da aka haife shi a cikin musulunci bai taba shirka ba suna ganin wata falala akwai falala a ciki to amma sayyidina Umar shi kuma yana ganin wata falala sabanin haka domin ya ce yushiku an tunqada ural islam urwatan urwa urwatan idza dakhala al islam wa lam ya'rif al jahiliyya saura kirs arka tsinka igiyoyin musulunci tsinka igiya bayan igiya idan waɗanda ba su san me aka a jahiliya ba suka shiga musulunci kuma haka ne idan baka san abin da aka yi jiya ba in ka zo ba za ka ba za ka ba za ka abin nan ba ba za ka gini sai ka ga mutum ya rayu yana yana ta neman kuɗin shi shekarun shi ɗari a duniya yana tausa mulmula da kuɗinsa ƴaƴansa ranar da aka raba gado wani ranar naki zai kare. bai san yadda aka aka nema ba kaga tunqadu uran islami uwatan uwatan kenan domin da khalafin islami wallan ya arifin jahiliya bai san ya aka da ba yanzu ya to shine saboda haka da kyau ka san abin da yake baya ko da ba a yi da kai ba ka karanta tarihi eh, ka karanta tarihi ka gane irin gwagwarmayar da aka yi da to za ka girmama rayuwar da kake ciki yau Allah gane da mu فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطرون ولا يقتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون sai ce duk ba su bane suwaye humul ladina tsayyarun su sune waɗanda ba su canti su ga wani tsuntsu su ce akwai sa'a su ga wani tsuntsu su ce ba sa'a shine tatayyure wala yaqtawun sannan ba su kayyu ba su lalas a sa musu karfe a nana musu a jiki saboda neman waraka akhiru dawa'il kai ba shi wala yastaghun sannan ba su ce ma wani ya musu addu'a in ba su da lafiya ba su nema ya ay la yatlubuna ruqyata min raira ba su cewa wani ya musu addu'a amma idan ya musu ba za su ce ba su so ba wa ala rabbihim yatawakkalun sannan suna dogara ne ga ubangijinsu to kaji kana so ka shiga cikin dubu saba'in din nan to ka zama kana da wannan siffofin la ta tsayyar sannan kuma wala taktawi sannan wala tastarqi wata tawakkal ala rabbik za ka shiga cikinsu mun gane faƙama ukasha tubin muhsanin sai ukasha ibn muhsan sai ya tashi faƙala ya ce aminhum ana ya rasulallah ya ma'aikin Allah ina cikin dubu saba'in din nan ƙala na'am manzo sun ce kana ciki ya rage lissafi sun zama nawa dubu sittin da nawa da dubu sittin da ɗari tara casa'in da tara ya rage ɗaya lissafi ya canza faƙama akharu sai wani shi ma ya tashi faƙala aminhum ana sai ya ma'aita Allah ina cikinsu su qala sabaqa ukasha man sun ce ukasha ya riga ka shi ke. to malamai sun tattauna akan wannan wasu suka ce manzalar sama ba ya son aita tambaya ne kuma dai a ƙarƙa gamu ba za mu sama ba domin ni nan ina fatan ina cikinsu ku kufa to inda duk sun kwashi sahabban manzon sama wanda suka je hijjatul wada'i da shi kamar yadda al-imam Abu Hatim yake faɗa Abu Hatim Ar-Razi yace manzon Allah sallama ya zo mana annabi sama ya je da sahabbansa guda 120 aikin haji na ban kwana 120 wanda suka je to da 120 da 70 waye fi yawa to kaga su ma ba zai ishe su ba adadin to sai man sama ya kulle wasu kuma suka ce a a wannan mutumin da ya tashi ta bayyana lin nabi sama annahu munafiqu, munafiki ne munafiki zai shiga cikin nan shi da yake fi darkil asfali minan nar to amma magana farko ta fi karfi cewa manzalin sama baya son kuma a ta tambaya har a karar da adadin kowa ya tashi ce a aminhum ana ya rasulullah mun ce na'am aminhum ana ya rasul shi ke da har su karar da dubu saba'in din to mu ko me za mu sama to yanzu ɗaya ne kawai so daga dukkaninmu kowa sai lalibi amma da shariɗa in ba ka da lafiya kakka ce ma matarka ta maka toki ta maka addu'a kakka ce wani ya zo ya ma addu'a kana yi shi kenan ka fita imana shine alistiqa talabur ruqya amma a maka wannan ba kai ka ce ka yi maka ba shi kenan domin manzon sama yin umarni ma da wannan ya ce in ka je gai da mara lafiya ka ce as'alullah al'azim rabbal arshil azim an yashfi ko kuma allahumma rabban nasi azhib al ba'sa washfi ta shafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama ka faɗi haka su bakwai ga wannan mara lafiyan illa afahu allah ta'ala min zalika al in allah bai kaddara zai mutu ba sai ya warke to kaga kaga istiqa'i daban a maka kuma ruqya baka nema ba daban so daga masu zuwa suna ciwon kai sai su ce a kama musu kai to sun fita imana domin isarku <laughs> da yawa an taɓa yi to kaga shi kenan ka fita sai ka ci gaba da neman aljanna dama duk muna neman Allah ya ba mu amma dai dubu saba'in nan baka ci sannan an taɓa maka lalas kayi kurkunu ko matsatsaku ta shigan maka kafa aka je aka maka lalas to shi kenan ka fita ciki to balle kuma babban mummuna wanda shi kafirci ne ma shi ne tsiyara shi ne shi ne shi ne canfi canfi in mutum yana yi to wannan ba shi da abin nan sannan wannan hadisin malamai suna tattauna kan matsalar magani da manzo suna cewa wala yaqtawun shi shi shi alkai yana cikin magungunan su na da to an ce ka ba a yi kuma in baka yi ba za ka shiga to me hukuncin magani ba ka da lafiya ka sha magani ko a ma allura hukuncin su halas ne idan da mutum bai da lafiya zai ce shi ba zai sha magani ba bai saba ma Allah ba wasu malamai sun ce wajibi ne wasu kuma suka ce mustahabbi ne amma halas ne halas ne kawai daidai yake da cin abinci abincin ma ka zaɓa to da kan mutum ya ce ba zai sha magani ba bai laifi ba to amma mutum ya yi ana yi in ya yi bai laifi ba in kuma ya ce ba zai sha magani ba ma bai laifi ba wallahu alam Allah ya shirye mu sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai bayan sallan Allah kai mu